DW dandalin matasa. To jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin dandalin matasa na wannan lokacin da zai yi nazari kan tagomashin da ake ganin matasa sun samu cikin kwanaki ɗari na mulkin shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu. Wato na sanya hannu kan dokar nan da za ta riƙa ba da damar baiwa ɗaliban ƙasar bashi marar ruwa a lokacin karatunsu. Shin ɗaliban sun fara gani a ƙas kuma ya suke ganin hakan zai sauya rayuwar karatunsu da dama ke fuskantar tangarɗa. Suna na fauzi ya Dauda kuma ni ce zan jagoranci gabatar da shirin a wannan lokacin. Matasa, matasa, matasa. Karin kuɗin makaranta da aka gani a baya-bayan nan a Najeriya ya jefa ɗaliban manyan makarantu da dama cikin zaman zullumi da rashin tabbas kan makomar karatunsu musamman ma ga waɗanda suke da ƙaramin ƙarfi. har ta kai ga wasu sun fara tunanin haƙura da karatun duk da irin ƙarfin basirarsu. Daga cikin alƙawuran da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ɗauka yayin yaƙin neman zaɓe akwai batun inganta fannin ilimin ƙasar. To sai dai yayin da shugaban ya cika kwanaki ɗari da hawa kan karagar mulki kuma na kasancewa da waɗannan kwanaki ne ake auna mizanin gwamnatin da ke ci. A iya cewa a cikin waɗannan kwanakin an ga alƙiblar tafiyar gwamnatin da ma abubuwan da ta fara aiwatarwa ko ma ta fara cika alƙawuran da ta ɗauka. Shugaban cikin waɗannan kwanaki ya sanya hannu kan dokar da za ta baiwa ɗaliban ƙasar samun bashi marar ruwa daga gwamnati wanda zai ba su damar tafi da harkokin karatunsu cikin sauƙi. To shin ɗaliban sun fara gani a ƙasa? Batu akan maganar loan da gwamnati ta yi alkawarin za ta bayar takardu kawai muke gani har yanzu suna yawo cewa za a bada loan za a bada loan za a bada loan tare da wasu tarin requirement da ba kowa bane zai iya cika su Aminu Kabiru Abdullahi kenan ɗalibi da ke shekarar karatunsa ta ƙarshe a sashen tarihi da ke jami'ar Jos guda daga cikin shugabannin ɗaliban jami'ar. To Aminu wace hanya kake ganin wannan rancen kuɗi zai taimaka wa ku ɗalibai musamman ma da a yanzu ake kokawa kan yanayin ƙasar? To gaskiya ne zai iya amfanar da ɗalibai ta hanyoyi daban-daban. Domin mu da muke cikin makaranta muna fuskantar ƙalubale kala-kala. Za ki samu wani ɗalibi ya zo tun da ya registration ɗinsa na farko har ya gama makaranta wani za ki samu bai biya kuɗin school fees ba. Wani zai zo makaranta abincin da zai ci ma sai dai ya yi aiki a cikin gari ko a cikin makaranta domin ya samu abin da zai ciyar da kansa so tari za a ba da assignment ko ana buƙatar handout ko wani abu sai dai ga wani yana kame kame wanda har ga Allah da federal government za ta iya ba da wannan ɗin to zai taimaka wa mutum wajen ganin cewa ya yi karatun shi cikin kwanciyar hankali ba tare da ya takura wajen neman wasu abubuwa da in ta hanyar da bai dace ba Bisa wannan tsari an shimfiɗa wasu dokoki da abubuwan da dokar ta ƙunsa da ma wanda ya cancanci ya karɓi bashin. Aminu zan mayar da mu baya kaɗan. Ka yi magana kan waɗannan ƙa'idojin, shin ku ɗalibai kun gamsu? Eh gaskiya ne kowane ɗalibi kafin ya karɓi wannan kuɗi sai ya cika wayannan sharuɗa. Amma mu sani cewa da a ce kana da misali yanzu an ce sai darekto shine zai zama maka garanto da za ka karɓi kuɗi. To ni a tunanina shi ne idan har kana da wani dan uwa da ya zama director to ai baka da bukatar loan na gwamnati kenan wanda fa ka manta idan lauya ne sai ka biya shi kai da kake neman abin da zaka cika biya kuɗin makaranta ta yaya zaka ce zaka biya ni lauya ya zo ya dausa maka hannu a cikin irin wannan abubuwan to wannan abubuwan ina ganin ya kamata a ce gwamnati ta yi garan bawul akan irin wannan abubuwan domin ganin cewa in taimakon za a yi to a taimaki mutum kawai da gaske ba wai a'a a ginda ya masa wasu sharuɗa da ba zai iya cika su ba Ƙa'idojin da aka shimfiɗa na karɓar bashin dai tun a wancan lokacin ya haifar da cece kuce inda wasu ke ganin sun yi tsauri. Hakan yake ga ɗalibi Muhammad Shamsuddin Ishaq yake cewa murnarsa tana ta koma ciki musamman idan aka yi la'akari da matakan biyan bashin ma. da yawan mu nan ba mu san wani babban jami'in gwamnati da za mu je sai ya zama mana garanto ko refri sannan mu je mu samu wannan bashin ba ko kuma wani mai sarauta ko kuma wani babban ma'aikaci dai na gwamnati sannan a kawo kaza a kawo kaza kuma in ka gama makaranta za a rinka cirewa daga cikin albashin kaza so yaushe yaushe ka gama makarantar ina aikin da har za ka samu aiki a zuwa fara cire wannan kuɗin fisa sabidillahi yana da kyau a ce an yi amma an yi tsarin da duka talakawan ƙasa za su amfana yadda ya kamata amma yanzu gaskiya wani mahara ya gama bai san an yi ba ba bai san yaushe aka fara ba bai san yaushe za a gama ba abu ne da za a ce wai za a ji daɗin shi yadda su gwamnati suke tunani ba. sa ilimi ke sawa a so mutum duk rashin sa duk sa ilimi jari mai girma ko a ina ba a kwace sa duk mai ilimi za ka ga wayayye ne baya sa sa mutukar kwai ke sa sa da alamar bai amfana sa don amfani ilimi aiki Hannatu Suleiman Abba ɗaliba ce a jami'ar Bayero da ke jihar Kano Kana tana fafutukan ganin an inganta ilimi musamman ma na matasa. ta bayyana mana wasu hanyoyi da za a bi wajen inganta ilimin matasan. Idan muka yi hasashe a wannan iya wannan lokacin ma ɗalibai suna korafi ina ga kuma nan gaba za a ga abubuwan hatsari zai ƙara bayyana a cikin al'umma musamman ga ɓangaren matasa da kuma a ɗaliban. a yanzu dai har gobe ƙasar har yanzu bata wadatu da matasa waɗanda za a ce sun ga sun ƙoshi da ilimi ba a dai ƙara ba wa matasa wannan damar wajen ganin an ƙara ba su tallafi a ɓangaren karatu ba wai a ce an cire tallafin karatun ba shine dai mataki gaskiya da za a iya bi wajen cimma wannan muradin. A baya dai an nuna fargaba kan rashin amfana da kuɗin ta yadda ya dace ga ɗaliban. Dr. Musa Abdullahi Sufi malamin jami'a kuma mai sharhi kan al'amuran da suka shafi ilimi a Najeriya ya bayyana cewa akwai bukatar ɗaliban su zauna su yi nazari kana su fahimci tsarin da kyau. Eh, zai tasiri kwarai domin waɗansu da dama da ba za su samu damar kammala karatun ba hakan zai taimaka su kammala karatun nasu to inda dai tarnakin zai samu kamar yadda na faɗa shi ne idan kuma mutanen da za su karɓi wannan abin ba su sun fahimci abin ba kuma su gane cewa wannan fa ba irin yadda aka saba bane a gwamnati da in ka karba abu ka cinye ba wanda zai biyo ka yanzu dai waɗanda suka karɓa abubuwa a baya ko ta ɓangaren noma yanzu haka wasu ana magana kotu da su a ƙarfafa mutane cewa duk wanda ya san da yanda zai yi ya samu abin da zai biya kuɗin nan to fa gara ka je kai wannan abin ya fi maka sa'ida da kwanciyar hankali da ka zo kuma daga baya wataƙila ba a sanya za ta kasance ba. Ƙasashe da dama dai na bai wa ɗalibai bashi marar ruwa inda gwamnati ke basu aiki da zarar sun kammala karatun sai su biya. Sai dai a Najeriya a yanzu ne ake ganin irin wannan na farko wasu za su iya cewa dakta wannan tsari zai ko tabbata a najeriya da ake fama da karancin ayyukan yi idan ɗalibai sun kammala karatunsu na jami'a to a haka ne saka saboda tunanin dama ba kowane ɗalibi ne dama zai ma samu aikin ba tukunna sai suka kawo cewa to mutum ko da sana'a kake ko kasuwanci ko na abu makamanci ko na haɗaka ne sun fito da ka'idojin da a duk sanda ka fara wannan abu akwai yadda za a ɗauki abin nan tsarin bayanai yadda wannan shi zai nuna cewa ga abin da ake samu riba a duk wata ne bi shekara ne saboda ai an riga an ɗebi bayanan mutum gaba ɗaya yanzu ɗauki irin waɗannan abubuwa irin su BVN ɗin nan da sauransu a yadda tsarin yake a jadawalinsa akwai hanyoyi da dama da yake mutum zai wuya ya ce ya tsallake wannan tsarin a lokacin da lokacin bin kuma ana ci gaba da bibiyar mutum. To ina mafita ga inganta ilimin matasa musamman ma da su ne za su kasance shugabannin gobe. To mafi ala dai barin inganta ilimi shi ne na farko ya kasance ilimin a mai da shi wa bacin ilimin da kuma koyar da wasu hanyoyi na sana'o'i na hannu. Sannan ya kasance a rika fito da hanyoyi da za a koya mutane tunani tunani wurin nemo solution ma'ana matsaloli ya za a magance su. Sannan 'yan jaridu su ƙara su ma ƙarfafa gwiwar matasa wurin ya saka musu waɗanda suka ci gaba a rayuwarsu da irin gwagwarmayar da suke a rayuwa domin suna kasance sun samu karfin gwiwa cewa ita rayuwar nan dole sai an yi aiki sannan ake samun nasara ba kana kwanci cikin zuwa ba. Yanzu dai an zira ido a ga yadda gwamnatin za ta ci gaba da jan ragamarta da kuma inganta rayuwar matasan.